A wasu yankunan Najeriya, al'adu ko ɗabi'un al'umma na ƙara kawo matsi ga rayuwa, musamman ga marasa ƙarfi daga cikinsu, duk da yanayin halin matsin rayuwa da 'yan Najeriya suke ciki. Wasu daga cikin al'adun sun kasance waɗanda ake samu a lokutan bukukuwa, musamman waɗanda suka shafi aure ko bukin suna ko makamantan haka a arewacin Najeriya. Hakan ya sa da yawa jama'a na kokawa akan illolin da yin almubazzaranci a lokacin bukukuwan ke haifarwa a cikin al'umma. Sunana Anas Dannayaba. illolin shi ka sama auren ka ga bai tasiri saboda mutumin da bai da ƙarfi yau a ce za ka je ɗan mata ka aje katin talatin na coca cola ka kawo ruwa don shi na yawanci auren hausawa namu shi na da matsala kuma aka yawan samun mutuwa aure iyan ga nan ɗiya mai shekara 25 ɗiya mai shekara 28 wata ta kai 30 babu miji babu wanda ya taya kuma da duk ya taya bala'i zai ci mai don haka kowa ya jaye hannu ne. Al'ummar jihar Sokoto sun shiga jerin al'ummomi da suka yunkura don kawo sauyi ga waɗannan al'adun ta yadda jama'a za su rika samun sauƙi. ɗan majalisar jihar mai wakiltar mazaɓar Yabo wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da lamuran addini a majalisar Abubakar Shamaki Yabo shine ya jagoranci gabatarwa majalisar wani ƙudurin doka da zai hana yin almubazzaranci a lokacin bukukuwa da suka shafi na aure suna ko kuma kaciya. Tun farko a sanadiyar koke-koke da muke yawan samu ga al'umma na ganin irin yadda bidi'o'i da riya da mhm. taɓarɓarewa tarbiyya suka yawaita na ganin cewa abubuwa waɗanda yake a ba al'adar mu bace sun zo sun gurɓata sha'anin bukukuwan aure suna da kaciya wannan shi ya jawo hankalinmu wannan dokar akwai ta tun 1992 wanda muka ga ya dace mu ɗauko mu duba na yi mata faskwarima wanda zai zo daidai da lokacin da muke ciki. Dokar da ta ƙaida abubuwan da za a riƙa bayarwa a lokutan neman aure da wasu bukukuwa. To ita ainihin wannan doka na farko dai wanda an musulmi ta shafa kuma farko ta yi magana ne a kan sadaki kamar da shari'a ta shimfiɗa mm. a rufu dinar kamar da shari'a ta ce shi a farko akwai waɗannan kaya na ICLOB kada su wuce kwandon goro biyu ko kuma in suit mutum zai kai kada ya wuce kwali biyu so kuma kuɗin biɗa aure sai kuɗi dubu ashirin na shaidar an ƙulla aure haka kuma kayan lefe kada a zarce kila a tamfa goma kuma takalma guda biyu sai jika ta rataya guda biyu. Duk da yake gwamnatin Sokoto ba ta kai ga sa hannu ga wannan dokar ba kafin ta soma aiki, amma masana na ganin cewa wannan tsarin zai yi tasiri. Farfesa Tukur Muhammad Baba masanin halayyar ɗan Adam mai sharhi ne a kan lamuran yau da kullum. Su ko kuma a jawo hankalin mutane ga cewa da faɗakarwa cewa muna fa wuce gona da iri. Ya kamata ne kuma ana sara ana duwa bakin gatari a ga mai zamani ya kawo to amma me za mu iya yi ba komi ne zamani ya kawo ba da za mu yi almabazzaranci a lokacin bukukuwa dai ya jima yana cima 'yan najeriya tuwa kwarya inda aka samar da dokoki a wasu jihohi kamar kano da jigawa da kuma yankin kudancin najeriya inda aka samar da wasu dokoki na hana almabazzaranci a lokacin bukukuwan jana'iza da dai makamantansu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya